To ayan fim ɗin hmm? Hausa mata wacce kake crush? Crush? Eh. Wacce kana ganin ta fito ta ce ta aure kala za ka Zara Diamond. Ini ta ce za ta aure ka za ka iya aure Man safe. Yes. Sunana Abdulgai ko za mu iya sanin sunanka? full gaba daya eh, yawa na <laughs> suna da saif lahi ismail amma abin kane da suna da saif ok kai dan wani gari ne ka zaure ok kai dan jigawa ne eh. kenan mazaunin kano ok to fine man saif baya zan ba eh. me ka kawo wa budurwarka da azumi <laughs> eh na kai mata me ka kai mata eh abinda ba a rasa ba kamar da me da me lissafa mu da yawa gaskiya eh lissafa da me da me ma'ana ka kai ramadan basket kenan eh. eh wato me da me kamar kayan shayi uh-huh. nasu katan uku bita uh-huh. waye da sauransu martina ruwa lemo da da ba a saba da kuma dan kuɗi haka a gaskiya irin ku 'yan mata suke so to kai kuma taimaka abincin azumi kullum mako kullum ta nema abincin aji ma'ana dai yanzu kana da budurwa eh ba bai budurwa ba eh. sai dai wacce da ba oke yanzu kana da wacce zaka wani za ka yi gaya sunan sunanta <laughs> kamar ya a <laughs> eh kamar ya a sorry sorry fatima sunanta fatima alamu gaskiya fatan fatima dai man sabbi na san ki bayan ta kuma wace ce budurarka wannan kuma <laughs> wannan kuma me <laughs> ai to a ni ba zan ce akwai ko babu amma amma dai ba a rasa ne wanda suke dan dan crushing haka crushin da ah, wannan kuma ba da fans haka kuma kana dan kulawa dai ba ya yanzu ita kan ta zance ni kadai take kula bibiyan akwai magana sai ya kai ta ya to gaskiya ana azumi <laughs> ina musulmi kana tambaya na ina eh, azumi eh ai akwai jinyoyi da ake wannan wannan ko ba da azumi ba muna ana amfani amma alamu ne cewa musulmi eh ai ba cewa ne ai akwai jinya akwai rashin lafiya ina yi azumi na nawa ake kawai yau na bakwai mm. ok yanzu idan aka baka miliyan ɗari biyu mhm. za ka iya karya azumin ka ba zan iya ba ina miliyan ɗari biyu fa wallahi ba zan iya ba ka tabbata eh, wallahi ba zan iya ba addinin musulunci <laughs> zan iya ba to shikenan yanzu kai a tsarin rayuwarka hmm. mata nawa kake ganin zakawa hmm, gaskiya dai ba zan ba da mace ɗaya ba ban ce ga iya abin da zan yi. to shirya ba ba keke kaɗai ba ce ba <laughs> no ai ta sani ba ɓoye ɓoye to shikenan um, a zaman tarihin rayuwar wace ce first love ɗin da ka fara soya kai ta wajen uku yanzu kana sanar da ita kenan eh. to da kuka tashi rabuwa kai ka rabu da ita ko ta rabu da kai no wannan zan ce maka duk irin muna ba mu san mai me rayuwa ba tun muna kama da wato ai wannan irin rayuwar yarinta eh. da ka zama macuwal ka eh. fara soyayya mm. wace ce first love ɗinka da na zama ba eh ka fi zama dai macuwal wanda kana ganin ai eh. in aka bar mai ita za ka yi aure kudi suna da yawa kenan sai a buga mu a rediyo da ni na zo soyayya jidda suna jidda kamata ta yi aure yanzu ta yi aure ya ta <laughs> ka wata ya bari kuma ka eh, mata ku eh, to kenan Allah ya mai bi dai ka ce ah. a'a bi in Allah ya ka ne anything hmm? can happen to shikenan um eh sai tambaya kuma ta karshe hmm? yanzu a irin yan tiktok mata wacce take kake corruption wannan <laughs> ni da kai <laughs> to ga ma kun nan faɗa musu idan akwai zan faɗa maka amma ba cikin zan a ba nan ba duniya ta duniya fa za ta gani to ayin fim din eh? Hausa mata wace kake crush crush eh wacce kana ganin ta fito ta ce ta aure kala za ka iya Zara Diamond in <laughs> ta ce za ta aure kala za ka iya yau to ina tana burge ni gaskiya kana dai ba na mata magana ba to mata magana amma dai tana burge ka burge in ta ina kallon abubuwan ta amma dai ba na mata okay san ga waka ce aminiya a kai ka sani na san aminiya to me ka da maryam yaya eh maryam she is just my friend ba ba ku taɓa soyayya wallahi mu soyayya ba mutunci ne sosai tun da mutane ganin su gaba wani abu ya taɓa shiga irin na soyayya nawa a yanka nude maza ya taɓa maka abin da ba za ka iya manta saboda ya saka alaka ba wai ai sana alaka ba duk mutumin da za a ce duk lokacin da ka shiga matsala eh ko ba taka ba ko ta wani ne eh iya eh, kana faɗa masa gaskiya ne ƙarya ne zai in tafiya da cikin abu ba za ka manta da shi gaskiya ne gaskiya na ma mun gode sosai